Assalamu alaikum warahmatullah. A wannan bidiyon zan nuna yadda ake mining a cikin CryptoTab browser. Akwai tsarka guda biyu, za ka iya yi da VPN, za ka iya yi ba VPN. Amma idan baka yi da VPN ba, mining ɗinka ba zai dinga gudu har zuwa dubu ɗaya ba. Amma idan ka saka shi zai dinga yi da sau ɗari uku ne kawai zai dinga yi. Sabida haka za ta buɗe maka kamar haka. Idan ta buɗe maka sai ka clicking a daidai nan gurin gashi alamar, a ah, browser kenan sai ka shiga haka. idan ya kai shiga haka sai ka yi ƙasa haka ko kuma ka dubuɗe nan eh, ta browser dashboard ɗin nan gashi nan na yi masa gashi nan baƙi to sai mu clicking a kansa in kai clicking a kansa kai tsaye zai kai ka gurin da za ka yi mining sabida haka kai likin ɗin wannan bidiyon kuma kana da wata tambaya ah, kai mini a comment section kai mu a comment section Allah ya yarda ni kuma zan zan yi ma magana. Kai tsaye abin da ta kani shi shine akan in yi, in saka wannan VPN wanda zan din, zai, gudunsa zai kai har dubu ɗaya. To ba na so ni ba sai ya kai ba kawai zan kai mu. Ina da shi amma in na ce, ah, zan tafi sai na kai mu inda za'a, zai zama har dubu ɗaya to zai zama yana ɗan yin delay ne. To sai in danna nan gurin inda ce activate ɗin nan, nan gurin kenan. To. sun dai kara gaya min cewa in yi activating ɗinsa zuwa dubu. To ni ba dubun ba nan gurin za ka danna daidai nan gurin. Gashi nan zai yi sau ɗari, eh, uku kenan. Gashi nan dai still dai suna kara gaya min. To kaga inda za ka yi clicking suna sama mana A lallai sai ka sauke VPN ɗin nan daga Play Store. To sabida haka ga inda zan yi, a zan yi activating kenan. Zan tura wannan abun haka. Amma security verification ne wannan. To. sai mu yo ƙasa. Gashi nan mining ya fara. Gashi nan saura na awa ɗaya da minti hamsin da tara mining zai gama. Ka yi lakin ɗin bidiyon nan, ka yi lakin idan ba ka yi lakin ba wasu ba za su gani ba kuma ka yi comment duk ƙanƙantar tambayar ka kai ta a comment section. Ko me kake so ka sani? Ko da a ce misali bidiyon nan ya burge ka ka samun ko da irin heart ɗin nan ne irin love ɗin nan. Sabida haka zan nuna komai yacce ake cirewa da komai. Ka tabbatar da dai ka yi ɗin bidiyon nan. ba ma sai ka yi sharing ba in dai kai lakin ka je ka sa irin hat din nan to bidiyon zai je gurin wasu wasu ma za su amfana saboda haka na gode ka tabbatar da ka yi subscribing kuma saboda samun cigaban wannan abu.